yau ne insha Allah za mu shiga karatunmu na wannan littafin iktida'u siratul mustaqim littafin shekul islam ibn taimiyya wanda ya rasu shekaru 700 da suka wuce a ƙasar syria Allah ya masa rahama gabatar wanda mai littafin nan ya yi a farkon littafinsa ya wadatar ya isar ya gamsar game da bayani gare ka dangane da abin da littafin yake karantarwa don haka za mu ci gaba da karatun wannan littafi daga mukaddima wato gabatar wanda malamin ya yi muna roƙon allah maɗaukaki ya sa albarka a cikin wannan karatun namu ya mana arziki da kyakkyawar fahimta game da manufofin wanda ya rubuta littafin sannan allah ya ba mu daman aiki da abin da za mu karanta a cikin wannan littafi mawallafin littafin ya ce rahim alhamdulillah alladhi akmala lana dinana godiya ta tabbata ga allah wanda ya kammala addinin mu gare mu Allah maɗaukakin sarki ya kammala addinin musulunci ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-yawma akmaltu lakum dinakum inji Allah maɗaukaki don haka muna da hujja a cikin littafin Kur'ani cewa addinin manzon Allah ya riga ya cika tuntuni wannan wani abu ne da ya kamata mu godiya ga Allah maɗaukaki a kansa domin in ba don Allah ya ce ya gama addinin ba da muna cikin rudu kenan da a yau wani yana iya zuwa ya ce mana ga ƙari a kan karantarwan annabi muhammad kuma babu wanda yake da hujjan ya musanta saboda katse wannan hanzari shi yasa allah maɗaukaki ya saukar da aya guda ya tabbatar mana cewa ya riga ya kammala addinin musulunci babu abin da ya rage gare ka kai musulmi face ka bi allah ya ba mu damar bi wa atamma alaina ni'matahu kuma godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cika ni'imarsa gare mu wa radiya lana al-islam dina godiya ta tabbata ga Allah wanda ya yarda da addinin musulunci a gare mu mu mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amarana an nastahdiyahu siratahu al-mustaqim kuma Allah ya umarce mu mu riƙa roƙonsa ya shiryar da mu tafarkinsa madaidaici a ina ne Allah ya mana wannan umarni a suratul fatiha babu musulmin da zai yi sallah ba tare da ya karanta suratul fatiha ba idan kai sallah babu fatiha matukar baka cikin waɗanda shari'a ta ba da damar su yi sallan haka sallarka bata inganta ba in ji annabi muhammad a sallarka kowace raka'a kana karatu karatun suratul fatiha addu'a ɗaya ce a cikin fatiha wannan addu'ar guda ɗaya ta game duka wani alhairin duniya da kiyama idan ka ɗauko farkon fatiha yabo ne ga allah maɗaukaki alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين wannan yabo kake gabatarwa ga Allah yana daga cikin sunna ta addu'a in kana da wata bukata ga Allah ka fara gabatar da yabo ga Allah sannan ka yi salati ga annabi Muhammad kafin nan ka gabatar da ka ga Allah ka yi tawassuli da sunayen Allah maɗaukaki don haka farkon fatiha gaba ɗaya yabo ne ga Allah da ka zo tsakiyanta sai ka fara wannan addu'a ihdina siratul mustaqim ya Allah ka shirye mu tafarki madaidaici ita ce kadai addu'an daga nan zuwa ƙarshe duka bayani ne akan wannan siratul mustaqim ɗin. Allah ya umarce mu mu rika neman shirya a wajensa wace shiriya a siratul mustaqim siratul ladina an'ama alaihim tafarkin mutanen da Allah ya musu ni'ima gairil magbubi alaihim banda tafarkin waɗanda Allah ya fushi da su su ne al yahudawa wala ballin kuma banda tafarkin batattu su waye batattu an su ne kiristoci fatiha kenan ko ba a gaya maka ba ka san cewa abin nan da ake roƙon Allah ya bayar babban abu ne me yasa saboda kowace sallah sai ka roƙi Allah ya baka ya baka tafarki madaidaici bin wannan tafarki madaidaicin abu ne mai wahalan gaske shi yasa musulmi aka wajabta masa karanta fatiha a kowace sallah saboda wannan tafarki madaidaicin binsa abu ne mai wahalan gaske rashin binsa ya hallaka al'ummomin farko rashin binsa shi zai hallaka al'ummomin ƙarshe Allah ka sa ba ma cikinsu malamin nan ya fassara waɗanda aka yi fushi da su su ne yahudawa batattu kuma su ne kiristoci ba shi ne ya yi fassaran ba asalin fassaran fassara ce ta annabi muhammad kana karanta fatiha ihdina siratul mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin mutanen da kai musu ni'ima ta shiriya ghairil magbubi alaihim banda tafarkin waɗanda aka yi fushi da su wala dallin kuma banda tafarkin batattu suwaye aka yi fushi da su kuma suwaye batattu waɗanda a kowace sallah kake roƙon Allah maɗaukaki kada ya shiryar da kai tafarkin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce batattu su ne kiristoci waɗanda aka yi fushi da su kuma su ne a yahudawa hadisin yana cikin al-musnad na al'imamu ahmad a mujallar na hudu shafi na 378 yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 2953 hadisin adiyu bin hatim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'innal yahuda humul magbubu alaihim yahudawa su ne waɗanda allah ya fushi da su wa innan nasara bulal nasara ko su ne abballon ɗin nan batattu wa ya fassara annabi muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce almagbubu alaihim su ne yahudawa abballon su ne kiristoci don haka malamai suke cewa innal yahuda maksuruna anil haqqi wa innan nasara galluna fihi yahudawa ba sa kaiwa haddin da Allah maɗaukaki ya so a kai su kuwa kiristoci wuce iyakan suke yi abubuwa guda biyu su suka hallaka al'ummar farko har zuwa ta ƙarshe na farko shine rashin kaiwa ga iyaka na biyu shine wuce iyaka kowane ɗaya daga cikinsu yana hallaka al'umma idan Allah ya ce ka tsaya a nan to yi ƙoƙari ka kai wannan iyakan in kuma ka kai kada ka yarda ka wuce wannan iyakan idan ka wuce ka yi kauɗi Allah bai buƙatar ibadanka abin da ya hallaka yahudawa shine sun ƙi su kai ma iyakan da Allah ya gindaya su ka kiristoci abin da ya hallaka su shine wuce iyaka bid'a wannan magana ta malaman sunna ne magabata sufiyanu bin uyaina Allah ya ji kansa ya ce to kamar yadda Allah ya faɗa musulmi ya riƙa roƙonsa ya samu shiriya kan tafarki madaidaici banda tafarkin yahudawa kuma banda na nasara kullum musulmi yana wannan addu'a saboda babu rana da baka buƙatar wannan tafarki ɗin har zuwa mutuwanka amma za a samu malamai cikin musulmai waɗanda za su bi tafarkin yahudawa da kuma waɗanda za su bi tafarkin nasara Allah shi kare ku duk malamin da ya halaka in ka dubi rayuwarsa za ka gabata wuce ɗayan biyun nan ko dai malamin ya ƙi ya kai inda Allah ya sa ko ko malamin ya wuce inda Allah maɗaukaki ya sa ma'ana ya kasa kai haddi ko ko ya wuce haddin yace inna man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun min al-yahudi wa man fasada min ubadina fa fihi shibhun min nasara wanda ya lalace cikin malamai musulmai zaka samu ya ɗauki halin yahudawa yana rage a cikin addini wanda ya lalace cikin masu ƙoƙarin ibada kuma zaka ga ya ɗauki ɗabi'a irin ta kirista ya ƙirƙiro bid'a don haka asiratul mustaqim tafarki madaidaici shine tsaka-tsaki wato abinda da Allah maɗaukaki ya shar'anta ka tsaya a kansa istaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala in inji Allah maɗaukaki yana gaya wa annabi Muhammad fastaqim kama umirta ya kai Muhammad ka tsaya kamar yadda aka umarce ka in an ce magrib raka'a uku karka wuce ka yi shi raka'a uku kar ka tsaya a biyu in ka tsaya raka'a biyu ɗabi'ar yahudawa kenan in an ce uku sai su yi biyu idan ka wuce uku ka kai hudu ka bi ɗabi'ar nasara su ne masu wuce iyaka sai ka tsaya a tsakanin algulubu a wuce iyaka ɗin sannan a tafriq wal ifra ya zamanto kai baka wuce ba baka kasa kai iyakan ba don haka babu shakka kamar yadda malamin na ya faɗa Allah ya cika addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya saura ga musulmai face kawai su bi wannan tafarki kada su wuce iyakan da Allah maɗaukaki ya sa kuma kada su kasa kai wannan iyakan duk sa'ilin da suka kasa kai wannan iyaka to suna ɗaukan siffa ta yahudawa idan sun wuce iyakan kuma sun ɗauki siffa ta nasara akwai abubuwa guda uku muhimmai kafin mu shiga littafin nan na farko shine Allah madaukaki ya haramta mana koyi da waɗannan mutane guda biyu yahudawa da kiristoci wannan yana daga cikin darussan da fatiha take bamu wajibi ne kowane musulmi ya sani Allah maɗaukaki ya haramta kwaikwayon ɗabi'un yahudawa da kuma ta nasara amma ba kowace ɗabi'a ba ce akwai ɗabi'a mai kyau wacce musulunci bai haramta a kwaikwaye su ba akwai ɗabi'a mara kyau wacce musulunci ya haramta musulmi ya yi koyi da su wannan shine abu na farko wanda littafin nan yake karantar da mu wajibi ne kowane musulmi ya sani cewa tafarkin annabi muhammad yana tsakanin tafarkin yahudawa da na kirista ba tafarkin yahudawa ba ne ba kuma tafarkin kirista ba ne ba za ka taɓa haɗa tafarkin annabi muhammad da tafarkin yahudawa addinin kai karɓi a wajen allah ba ba kuma za ka haɗa tafarkin annabi muhammad da tafarkin kirista addinin kai karɓi a wajen allah ba tilas ka tsaya a kan tafarkin annabi muhammad Shi ne siratul mustaqim tafarki madaidaici yana tsakanin waɗancan biyu don haka haramun ne kwaikwayonsu to ta ina ta ina aka haramta a yi koyi da ahalul kitab dalilin rubuta wannan littafin kenan shi yasa mai littafin ya masa suna iktida'u usiratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim akwai buƙatar a ce kowane musulmi ya karanta wannan littafi domin idan kana sallah dai ka san darajar fatiha tamfar wannan littafin karantar da kai yake yi game da fatiha tafarkin nan da kake ta roƙon Allah ya shiryar da kai a kansa to ga wani littafi da aka rubuta wanda zai gaya maka yadda tafarkin yake waɗanne ɗabi'u ne na yahudawa aka hana musulmi ya yi kwaikwayo waɗanne ɗabi'u ne na kiristoci aka hana musulmi ya yi kwaikwayo waɗanne ne yake iya kwaikwaya dalilin rubuta wannan littafin kenan domin muddin ka haɗa su gaba ɗaya waɗannan tafarkokin da ta yahudawa da na yahudawa da na kiristoci da na annabi muhammad ka gwamutsa ka yamutsa ka ce za ka tafi gaba ɗai to bai yiwuwa ka samu shiga cikin al'ummar annabi muhammad a ranar tashin kiyama domin ka'idar zama daga cikin mabiyar annabi muhammad shine ya zan tafarkin annabin ne ka bi matukar baka bi tafarkin manzon allah ba ba za ka zan kana tare da annabi ba a ranar tashin kiyama Allah shi kare mu don haka abu na farko da ya kamata mu sani wannan littafin yana karantar da mu cewa babu kyau a yi kwaikwayon ahalul kitab akwai wurare da aka yi bayani babu shakka abinda za ka yi koyi da su amma akwai ka'idoji kuma ka'idojin da duk ya sa ba shi ya tsara su ba ya ɗauko su ne daga fahimtar sahabban annabi muhammad da magabatan kwarai a salafu salih bisa dogaro da ayoyin ƙur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sannan na biyu wajibi ne a sani babu shakka dole za a samu waɗanda suka kauce ma a siratul mustaqim musulmai ne amma ba sa kan asiratul ta farki madaidaici domin za a same su shi yasa ake son musulmi ya rika yin wannan addu'a ihdina siratul mustaqim saboda ana samun su musulmi ne amma kuma yana koyi da ahlul kitab don haka yasa ita wannan addu'a ta fatiha take da muhimmanci bare kuma hadisi ya tabbata daga bakin annabi muhammad manzon Allah ya ce latattabi anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hazwal qazza bil qazza babu shakka duk tsawatar wanda nayi muku ku kiyaye tafarkin yahudawa ku nisanci tafarkin kirista nan gaba ku nan za ku bi tafarkin su kafada da kafada daidai wa daida inji manzan Allah duk yanda na yi muku gargadi nan gaba sai kun bi su in ji annabi muhammad manzon Allah ya faɗi wannan magana magana tana cikin littafin al'imamul bukhari da kuma littafin al'imamul muslim hadisi ne muttafaqun alai da annabi ya faɗa ku abin zai auku manzon Allah ya ce nan gaba sai kun bi tafarkin yahudawa sai kun bi tafarkin kiristoci duk da tsawatarwar da aka yi muku duk da addu'an da aka sa muku a fatiha domin da yawa mutum yana sallah ba shi da rabo a cikin sallah bai lura da hikimar fatiha wai me yasa aka ce ka rika karanta fatiha a kowace sallah farilla a sallah ta nafila sai ka karanta fatiha ka taba yin tunani me yasa ya kamata ka ɗauki Fatihan ka duba fassara ta hausa mecece hikimar da take cikin fatiha idan ka yi tunani mai zurfi za ka gane baki ɗaya fatiha ta tattara ne akan ihdinas siratal mustaqim baki ɗaya fatiha ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa akwai wanda zai tsaya sallah ba shi da rabo a sallah Allah ka saba mu bane mutum bai la'akari ya gama sallan yana tashi kuma ɗabi'arsa ta yahudawan ne da nasara gashi a fatihar an ce gairil magbubi alaihim wala bolin kuma in liman ne ya faɗa har ma cikinku kana cikin waɗanda suka ce amin waɗanda ke amsa wannan addu'a amma saboda aƙidarka ba ta dace da abin da fatihan ke karantarwa ba ba ka damu da shi ba don haka ɗabi'unka sai suka kauce ma abin da kake karantawa a fatiha Allah shi samu gani a lokacin da annabi ya faɗi wannan magana sahabbai suka ce ya rasulallah al-yahudu wan nasara kana nufin cewa za mu yi koyi da halayen yahudawa da nasara yahudawa da nasara kake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faman to in ba su ba waye ko musulmi zai iya koyi da shi dama wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce mu'jiza ce domin ku ga abin yana aukuwa a duka al'umomin duniya a yau ka gaya min wani mutum ne musulmi yake kokarin yayi koyi da shi in banda yahudawa da kirista akwai na uku in banda yahudawa da kiristoci wace al'umma ce a duniya waɗanne mabiya wani addini ne musulmi yake ta ƙoƙari ya ga yayi koyi da su yanda annabi ya faɗa hazwal qazza bil qazza daidai wa daida duk abin da bayahude yi musulmi na ƙoƙari ya ga yayi duk abin da kirista yi musulmi na ƙoƙari ya ga yayi manzon Allah ya ce kai hatta walau dakhalu juhura babbin da a ce yahudawa da kirista za su shiga rami na, ƙadangare na kadangare duk matsatsinsa musulmi sai yayi ƙoƙarin ya ga ya kutsa shi ma in ji annabi muhammad shin a cikin al'ummomin duniya akwai wanda ake kokarin koyi da su in banda waɗannan kun ga maganar manzon Allah ta tabbata mu'jiza ce annabi ya faɗi maganar shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce gashi abin yana aukuwa sallallahu alaihi wa sallam Allah shi kare mu a cikin sahihul bukhari kitabul i'tisam hadisi na dubu bakwai da da uku goma sha tara hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la sa'a hatta ta'khudha ummati ma akhadha sa'ar ƙarshe ba za ta tsaya ba duniya ba za ta ƙare ba sai al'umma ta ta cimma duk inda sauran al'ummomi suka kai na wajen kafirci in ji annabi muhammad ma akhadha duk inda kafiran da waɗanda suka yi zamani kafin annabi muhammad duk inda suka kai makura ta kafirci sai al'umma ta sun kai nan shi yasa fatiha take da muhimmanci musulmi ba shi da addu'an da ta fi ƙarfi irin ta fatiha ihdina siratul mustaqim domin wanda baya kan wannan tafarki wallahi rayuwarsa ta duniya da ta lahira ba ta kan tafarkin annabi muhammad sannan kuma wannan mutumin mawuyaci ne ya samu makoma irin na mabiyan annabi muhammad Allah shi kare mu abu na uku da ya kamata mu sani shine komai runtsi akwai waɗanda za su tsira cikin al'ummar annabi muhammad duk inda abin nan zai lalace kamar yadda manzon Allah ya faɗa mutane za su koma kwaikwayon halayyar yahudawa da nasara duk inda abu ya lalace annabi muhammad ya mana albishir ya ce ba a rasa masu riko da tafarki na har tashin kiyama Allah ka samu na ciki hadisai masu ɗimbin yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haka kamar sahihu muslim sunan abi dawud sunan tirmizi sunan ibn majah al-musnad na imamu ahmad hadisai da dama riwayoyi masu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu ta'ifatun min ummati qawwama ala ba za a taɓa rasa wata jama'a cikin al'umma na tana tsayuwa akan al'amarin Allah ba ba a taɓa rasawa har duniya ta ƙare don haka babu kyau a ce jama'a sun ɓaci babu kyau ka yi abin da ake cewa bugun mene bugun kaɗanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ƙala halakan nasu fa huwa ahlakuhum duk wanda ya ce mutane sun halaka mutane sun ɓaci to ya fi su ɓaci ba a rasa nagari hatta shin kiyama in ji manzon Allah ba a rasa wata jama'a cikin al'ummata wacce za ta tsaya akan al'amarin Allah la ya durruha man khalafaha wanda ya saba mata baya cutar da ita wato ko ka bi su ko ka ƙi su bai hana su riko da sunnar manzon Allah duk inda al'amari zai lalace ba a rasa na kirki waɗanda za su tabbata akan wannan tafarki din a siratul mustaqim a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta zalu ta'ifatun min ummati zahiratun alal haq hatta ta kuma sa'a ba za a rasa wata jama'a cikin al'ummata waɗanda suke tabbata akan gaskiya suna nasara akan ta ba hadde sa'ar ƙarshe ta tsaya wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la inna Allah la yajma'u hadhihi al-umma ala balala Allah baya tattara al'ummar annabi Muhammad ya dora su akan bata ba za a taɓa samun wata shekara ko wata rana ko wani lokaci wanda za a ce duniya gaba ɗaya ta lalace ba na kirki ba in ji annabi muhammad don haka akwai na kirki har zuwa sa'ar ƙarshe to siffar mutanen kirki su ne fa masu riko da tafarki madaidaici ya za a yi ka gane siffofinsu wannan littafin iktida'u siratul mustaqim Allah ka samu iya aiki da shi malamin ya ce wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida cewa babu abin bauta sai Allah wahdahu shi kaɗansa la sharika lahu babu mai tarayya da shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaida cewa muhammad bawansa ne manzonsa ne arsalahu biddinil qayyim Allah ya aiko annabi muhammad da addini madaidaici wal millatal hanifiyya ya aiko annabi muhammad da tafarki al ma'ila ila al tafarki addini wanda ke karkatawa zuwa ga gaskiya addinin annabi ibrahim shi ake kira alhanifiya kamar yadda allah yake faɗa millatu ibrahima hanifa wato mai karkatawa zuwa ga gaskiya shi yasa duk wanda ya bi annabi muhammad ake cewa ya bi tafarkin annabi ibrahim inna aulan nasu bi ibrahim lalladina taba'uhu wa hazan nabi wallazina amanu waɗanda suka fi cancanta a danganta su ga addinin annabi ibrahim su ne waɗanda suka yi koyi da addininsa ɗin suka yi bi halayyarsa annabi muhammad kuwa shine wanda halinsa ya fi kama da halin annabi ibrahim alaihi salam waje alahu ala shari'atin min al'amr kuma allah ya saka annabi muhammad akan wata shari'a mai aiki da al'amarin allah mai aiki da umarnin allah amara bittiba'iha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi eh, eh, Allah ya umarce shi ya bi addinin nan shi kansa annabi Muhammad Allah ya masa umarni ya ce ka bi wannan tafarkin sannan wa amarahu bi an kula kuma ya umarci annabi Muhammad ya gaya wa mutane hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ina kiran mutane ne zuwa ga Allah shi kadai ala basira akan hujja ana wa man ittaba'ani da ni da wanda ya bi ni don haka addinin annabi muhammad da wanda ya bi shi shine addinin annabi ibrahim alaihi salam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima wato tsira da aminci su tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ba'du sai malamin ya ce fa inni kuntu qad nahaitu ana wa littafin kenan amma na san akwai wani bugun da aka sa nabbahtu littafin ya dade da rubutawa wanda ya rubuta littafin shekarunsa 700 da mutuwa bare kuma littafin kansa sa nawa da rubutawa don haka aka samu dan saɓani ta wajen wasu littattafai ɗin tunda ba kamfani guda ka buga ba za a samu wani kamfani ya buga wancan wani kamfani ya buga wani ya ce fa'inni kuntu kad na haitu na yi hani in ji islam yace na kasance na yi hani in ko ka ɗauki fassara na na batu na faɗakar da mutane wato na kasance ina ta yin wa'azi ina faɗakar da mutane in ma mubtadi'an in ma mai fara wa'azi akan wannan mas'ala an mujiban koko mai amsa wata tambaya da aka yi min an eh, tashabbuhi bil kufar game da kwaikwayon kafirai na yi maganganu masu yawa na rubuta eh, wa'azi ko ko an yi min tambayoyi na ba da amsa game da kwaikwayon ahalul kitab fi a ayadihim ta wajen bukukuwansu in ji wannan malami ya ce na hana me yasa ya hana saboda kwaikwayon ahalul kitab ta wajen bukukuwansu yana cikin abin da Allah maɗaukaki ya tsawatar mana a kai gairil magdubi alaihim waladdallin manzon Allah ya hana mu kwaikwayonsu wa akhbartu bi ba'd ma fi zalika kuma na bada labarin wasu hujjoji na game da hana wanda na yi cewa a daina kwaikwayon ahalil kitab ta wajen bukukuwansu min al-asaril qadim na ɗauko labarun malaman sunna magabata da ɗaɗɗu in aka ce al'asar ana nufin labarin wani malami magabaci malaman farko maganganun da suka yi akan kwaikwayon ahalil kitab ta wajen bukukuwansu waddalalati shar'iyya kuma na ba da hujja da dalilai na shari'a dalilan shari'a su ne ayoyin qur'ani da kuma hadisan annabi muhammad na kafa hujja da ayar qur'ani na kafa hujja da hadisan manzon Allah na kafa hujja da fahimtar malaman sunna na farko akan cewa kwaikwayon ahalil kitab ta wajen bukukuwan su babu kyau a sunnar annabi Muhammad wa bayyantu ba'd hikmati shar'i sannan kuma nayi bayanin wani sashi na hikima da take cikin eh, shari'a fi mujanabatil kuffar game da nisantar kafirai a nawa bugun amma a wani littafin zaka ga an sa fi mujanabati hadiyil kuffar wajen nisantan tafarkin kafirai domin in aka ce shiriya shiriya iri biyu ce shiriya zuwa ga gaskiya ko ko shiriya zuwa ga bata hadiyul kufar ana nufin shiriyar kafirai wato ana nufin tafarkin su a nisanci tafarkin su me hikimar haka wani yana iya tambaya me yasa Allah ya ce kada a kwaikwayi ahlul kitab mecece hikima na yi bayani na bayyana hikimomin da suke cikin haka ɗin min alkitabiyyin wal ummiyin kwaikwayon ahalul kitab waɗanda aka taɓa basu littafi kamar yahudawa da kirista wal ummiyin ko kuwa waɗanda ba taɓa basu littafi ba kwaikwayon kafirai wa ma ja'at bihi shari'atu da kuma abin da shari'ar musulunci ta zo da shi min mukhalafati ahlil kitab na hadisai da kuma ayoyi da suke tabbatar da cewa babu kyau a yi koyi da ahalil kitab wato a saba ma ahalil kitab wal ajim da kuma arna in aka ce ajam ya ɗauki ma'ana biyu ajam kafin zuwan musulunci ana kiran duk wani kabila wata kabila wacce ba larabawa ba ana kiran su al'ajim amma bayan zuwan musulunci idan aka ce al'ajim ana nufin arna duka wani wanda yake rike da wani addini wanda ba musulunci ba to ajami ne na kawo hujjoji na shari'a waɗanda suka tabbatar da wajibcin saba ma ahalul kitab da kuma arna kada a yi koyi da su idan aka ce al'ajim ana nufin waɗanda ba a taɓa ba littafi ba kafirai eh, arna matsafa in ba ku misali daga cikin bukukuwa na ahalul kitab waɗanda musulunci ya haramta yau ɗaya ga wata wani wata almuharram ko yau ɗaya ga watan almuharram hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 429 saboda kwaikwayon ahalul kitab da suke bukin new year da zarar an ce yau ɗaya ga watan januwari ahalul kitab suna buki za mu shiga sabon shekara muna fatan mu shiga da kafar dama a ce wasu ba ni ba ko muna fatan alherin da ke cikin wannan shekara saboda haka sai a yi ta kyaututtuka a yi ta manne-manne a yi ta bukukuwa musulmi saboda dadewa yana gogayya da ahlul kitab yana cuɗanya da su sai ya ɗauka musulunci ma ya yi irin wannan tanadi yau ɗaya ga watan almuharram sai ana ta murna ba a yi ina taya ka murna mun shiga almuharram eh, hadda text da addu'o'i mun shiga al Allah ya sa mun shiga da kafar dama Allah ya bamu albarkan da ke cikin shekaran da muka shiga Allah ya kare mu daga sharrin shekaran nan da muka shiga bari mu imamu kafi ina ka samu daga nan ne masomi inda zaka gane kana koyi da al-maghdubu alaihim wad-dallun kana koyi da waɗanda aka yi fushi da su da kuma ɓatattu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace nan gaba za ku yi koyi da su duk abin da suka yi sai kun yi hazwal qazza bil qazza hadisi yana sahihul bukhari da muslim daidai wa daidai ka fada da ka fada inji annabi muhammad haka ne ko sahabbai suka ce su waye sai annabi ya ce al yahudu wan nasara ya fassara a wata riwaya sahabbai suka ce kana nufin yahudawa da kiristoci annabi ya ce to akwai wasu banda waɗannan shin idan kana murnan mun shiga almuharram tambayar da za a maka daga ina ka samu a yi wannan murna domin ta nan ne za a gane kana koyi da annabi muhammad koko kana koyi da ahlul kitab din nan babu shakka muna da hujja su suna murna in an shiga sabon shekara ko baka da hujja kiristoci ba sa murna in an shiga sabon shekara yahudawa fa suna yi to kenan ya kamata a samu inda ka ɗauko naka dalilin yin murna an shiga al muharram idan annabi yayi idan sahabbai sun yi kuma tun farkon littafin mun karanta aya al yawma akmaltu lakum dama an riga an gama addinin ashe an gama addinin tun lokacin annabi yana da rai da sahabbansa tun da annabi ya an gama yana da rai shi da sahabbansa addini ya cika abinda duk zaka jingina ka kira shi musulunci to dole fa ya zama an yi shi zamanin annabi in ba a yi shi zamanin annabi ba musulunci bane me yasa saboda Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum na riga na cika addini ina fata ku gane annabi ya taɓa yin murnar shigar almuharram hmm? malai isa ya ce a'a sahabbai fa wani ya bada amsa ya ce a'a saboda yana da tarihi tabi'ai fa tabi'in tabi'ai fa wani littafi za mu gani a yi murna idan an shiga al-muharram wani littafi mu fara daga ahalari akwai ko kawai dima tukuna ahalari ashimawi iziya risala na fi kenan akwai a tafsirai fa su al-qurtubi su zaka samu to ina za mu samu ayi murna idan an shiga sabon shekara babu ina za mu tsinto shi kirista sun yi a 1 january magana ta ƙari ya subhanallah kun gani bayyowa ka shigar wa addini abinda babu shi a ciki kuma ya zama addini ba zai taba zama ba komi kyan abin sannan kuma su da suke yi suna da manufa manufofinsu su ne za mu shiga shekara wannan shekara mun ga karshen ta yanzu mun shiga wata ba mamaki a cikin shekarar nan don akwai bala'i da zai sauka akwai fitintinu akwai musibu ko to shine muke fatan Allah ya kare mu daga fitintunun na ya ba mu alherin nan da sauransu a musulunci a shekara a wani wata ake yi gafata mala don abin da zai faru gaba daya an mala tuntuni a cikin al-muharram din yazo an riga an rubuta in bala'in zai auku ta shi murna na me nemi tasihu du'a littafin bakar abu zai shafi na 108 malamai da yawa suka yi ta rubuta na addu'o'i na sabon shekara ka taba gani baka taba ganin littafin addu'an farkon shekara ba akwai littafin addu'a ruwa ana sha don haka za a gaya shekarar nan sarakuna ne za su mutu ko ku shekarar nan malamai ne masu mutuwa ko shekarar nan shekara ce ta gobara akwai ambaliyar ruwa ya aka yi kasan gaibi kaga abin ya wuce kima har an shiga hakki na Allah maɗaukaki Allah shi kare mu malamin nan a cikin littafinsa tasihu du'a shafi da takwas ya ce u akhiri as-sana fi shar'i du'a da ka gani an ce wai ana yin ta a ƙarshen shekara kamar jiya don jiya ne ƙarshen shekara ko yau kuma farkon shekara ko doyin guda biyu ne akwai na jiya akwai na yau jiya za a fita a shigo lafiya duk addu'an da ka gani a ƙarshen shekara ko ta farkon shekara la yathbutu fi shar'i bai tabbata min du'a'in aw dhikrin li akhiril a babu wata addu'a babu wani zikiri da ya tabbata musulmi zai yi dan an zo ƙarshen shekara babu wa kad ahdasa nasu fihi min addu'a mutane suka yi ta rubuta addu'o'i iri iri wa rakibu ma lam ya'zam bihi shar fa abinda Allah bai yi izini a yi shi ba suka koma suna kirkirowa don haka babu shakka a ta farkon shekara ko ta ƙarshen shekara Muhammad mu ci gaba da littafi idan kana son ka samu ƙarin a akan rashin ingancin murna ko kuma wata addu'a ta ƙarshen shekara ko farkon shekara ka duba tasihud du'a kuma ka duba islahul masajid littafin alkasim shafi na 129 ya yi babi guda musamman du'a'u eh, lailatai awwali sana wa akhiriha addu'a da ake a dare biyu akwai addu'an ƙarshen shekara da daddare ana yi akwai kuma addu'a da ake a daren farkon shekara duka waɗannan addu'o'i babu su a karantarwa annabi muhammad yace ta taqaba al'amatu fi ba'd al-masajid a'immatuha fi qira'ati du'a ilailatai awwal ami wa akhiri ka ga limamai har kwadaitar da mutane suke ku yi addu'a fa farkon shekara to ce ce kai kake cewa ayi manzon Allah bai ce ba babu shi a karantarwar annabi Muhammad yace huwa du'a'un muhtara wannan addu'a kirkiro shi akai lam yu'thar an sahabbansa ko daga tabi'ai walam yurwa fi musnadin min al-masanid ba a ruwaito shi cikin wani littafi ba daga cikin littafin hadisai wala fi kutubil mawdu'a kai ko da hadisin ƙarya hadisi na ƙarya wanda ya ce ai addu'a za a shiga sabon shekara babu ko na ƙarya hadisin ma babu bare na gaskiya huwa min muhtara'at ba'd al-mutamashi al-muta na waɗanda suke ƙoƙarin raba kan mutane waɗanda suke neman su ci dukiyar mutane babu hakki suke ƙirƙiro irin waɗannan addu'o'i suna rabawa ana ba su kuɗi ba shi da asali a karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka in ka duba islahul masajid ka duba tasihu du'a za ka samu babu shakka waɗannan addu'o'i dukkansu ba su da asali a sunnar annabi muhammad shi ne malamin ya ce wa in kanat hazihi ka'idatun azima wannan wata ka'ida ce mai girma min kawa'idi shari'a daga cikin ƙa'idodin shari'a ka san abin da ya bambanta tafarkin annabi muhammad da tafarkin yahudawa da nasara wata ka'ida ce mai girma me yasa saboda muhimmancin ta Allah ya sa maka a cikin addu'a a suratul fatiha ashe muhimmin abu ne kasiratu shu'ab wannan ilimi yana da rasa da yawa wasqilahan kamar a wasu littafan aka ce aslan ko wa aslan jami'an amma ana aka sa istilahan jami'an min usuliha kasira kasiratul furu a wasu kuma aka sa kasirul furu wato wannan littafi koko wannan ilimi na sanin bambancin tafarkin annabi muhammad da tafarkin ahlul kitab wani ilimi ne shine aslan wato wani tushe ne jami'an wanda ya kunshi eh, min usuliha eh, kasirul furu wanda yake yana da rasa da yawa domin ya shiga sassan rayuwa na dan adam baki daya tafiyarka zamanka sallarka cin abincinka baki ɗaya duk rayuwarka ba a son ya zama ya bi tafarkin ahlul kitab to ta ina aka ɗan halatta ta ina aka haramta waɗannan abubuwa duk ya kamata mu san su shi yasa yace yana da rassa da yawa akwai wanda yake barin tafarkin annabi Muhammad ta wajen tafiyarsa za ka samu sallarsa daidai aurensa daidai zamansa da iyali daidai amma tafiyarsa kurum tafiya ce ta irin ahalin kitabi akwai wanda kuma hatta sallar da yake yi sallah ce ta yahudawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam har sallah ya duba yadda mutane suke yi yake cewa kada ku yi sallah irin ta yahudawa ashe akwai sallah ma irin ta yahudawa ya shafi rayuwar mu baki ɗayanta don haka yana da rassa masu yawa sai ya ce lakinni nabbahtu ala zalika sai dai duk iya kokarin da nayi in rubuta littafi wanda ya kunshi bayani akan tafarki madaidaici din nan duk iya kokarin da na yi takaitacciyar himma ce don haka na faɗakar na gaya wa mutane kokarin da duk na yi bima ya sarahu ta'ala abu ne wanda Allah ya sauwaka kawai ba wai na gama ba kenan wato littafin nan da ya rubuta bai kunshi duka ilimi game da asiratul siratul mustaqim ba ya dai iya kokarinsa sa ne kawai wa katabtu jawaban fi zalika lam yahdurni as-sa'ata na rubuta amsar tambayoyi da aka yi min game da kwaikwayon ahlul kitab na aika wa mutane waɗannan amsoshi ɗin amma ban iya tunawa saboda yawan tambayoyin saboda haka ban sa su a littafin nan ba waɗanda na tuna na rubuta a cikin littafin nan wa hasala bi sababi dhalika min alkhairi ma qadarahu Allah subhana kuma haƙiƙa rubuta wannan littafin a dalilin sa an samu alkhairi wanda Allah ya hukunta bi ma'ana da mutane da yawa sun fahimci tafarkin Annabi Muhammad a dalilin rubuta wannan littafi sai suka gane ashe as-siratul mustaqim wani abu ne muhimmin gaske wanda ya kamata kowa ya sani bambanci tsakanin tafarkin annabi Muhammad da kuma tafarkin kiristoci da na Yahudawa sai ce sun balaga ne amma kuma bayan na rubuta littafin ya bi duniya mutane suna ta karanta shi to sai aka samu mushkila domin duk alhairi yana tare da shari a gefe na samu matsala matsalar guda ce labari sai ya iso min bi ukhra kamar ana littafin bi akhira ko sun balagani bi ukhra wato sai a ƙarshen al'amari bayan an gama rubuta littafi ya watsu duniya ana aiki da shi ana ta karanta shi sai labari ya iso min anna minan nasi daga cikin mutane manista garaba zalika akwai wanda fa yake mamaki ya za a ce mu daina kwaikwayon ahalul kitab ta labari sai ya iso min ko a wurin zaman nan ba za a rasa mai wannan tunanin ba ya za a yi a ce kada mai koyi da yahudawa da kirista wannan tunani zai zo maka ko a ƙarshen al'amari sai labari ya iso min wasu suna mamaki wasu tab'adahu wasu ma suna nisantan littafin suna nisantan karantarwan me yasa li mukhalafati adatin saboda ya saba ma wata al'ada kad nasha'u alaiha wadda tun suna yara suka girma suna yi sun riga sun saba sai ga littafi ya zo ya ce ku daina Ta, za su yarda yanzu muka yi magana akan murnan muharram sai dai ka yi ka gama za a bari me yasa an girma an taras ana yi kiristoci ka yahudawa suna yi a ce ya za a ce za mu shiga shekara an koma tunani za mu shiga sabon shekara ba za mu yi murna ba a'a ba za mu yadda da wannan ba ya ce dalili saboda ya saba ma al'adar da suka girma suna yin ta wata masa fi dalika wasu kuma suka yi riko da wasu hujjoji ma daga qur'ani da kuma hadisai akan cewa za a iya in baka san wannan ilimin koma taɓar gaza a cikin ƙur'ani